yanzu na tare da mai girma gwamnan jihar borno honorable kashin shatima ranka daɗe yau aka samu wani tashin hankali a garin maiduguri ba da kuma an jima ba a samu irin wani tashin hankali ba na aukuwar fashewar wasu tagwayen ba mai guda biyu ranka daɗe kamar wani sako kake da shi ga al'umman jihar borno game da wannan aukuwar lamari inna lama sabirin allah yana tare da mai hakuri ba abin da za mu ce mutane mu illa su da da hakuri in allah ya yarda wannan haukan zai zo karshen nan ba da dadewa ba muna nan muna tare da su ko mu rayu biyu ko mu mutu muna nan tare da su ba abin da zan ce illa in ce in ba su hakuri in dada ba su hakuri amma mun yi imani Allah ba zalimin bawansa ba mun yi imani wannan haukan zai zo karshe nan ba da dadewa ba. Turan ka tsaye ka ziyarci asibitin kwararru yau a cikin garin Maiduguri kuma ka ga wasu da suka samu wannan raunuka. Kamar bai baka kwarin gwiwa ziyartar wani asibiti kan lokaci. Kaga mun je tare mun je asibitin tare da kai kuma kaga yanayin mutanen da muka samu da suka samu ciwo a wannan tashin bombo. Mafi yawan dari bisa dari masu karamin hali ne. Wani ma sai ya fita da rana kafin ya samu abin cefanin gidansa. Kaga dole a je a ga yanayin da suke ciki kuma a tallafa musu don wani in ban je na ba da dan dubu hamsin da ba wani ba zai iya ya ce da iyalinsa ba ma kaga wani sun su masu wilbaro ne wani lebura ne tajiri a cikin su shine mai sayar da batir wanda jarinsa dubu talatin shine a tajiri a kaga abin takaici ne abin tausayi ne amma ni dai na yi imani insha Allah in Allah ya yarda wannan haukan ba za ta dare ba don Allah ba zalimin bawansa bane. Sunan kaje kamar an gaya maka adadin mutanen da suka samu raunuka da kuma waɗanda Allah ya karbi rayuwarsu sakamakon wannan tashin mutane goma sha tara Allah ya masu rasuwa kuma san arba'in da biyu sun samu ciwo sun jinkata waɗansu suna babban asibiti mai duguri. waɗansu su an kai su teaching hospital waɗansu kuma <clears throat> an kai su mummun shiwa memorial hospital allah ya ba su sauki amin su amin da gode da gaske thank you